الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مجيدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yan musulmi بركة mu أجل من يمجينا wannan yammaci رمضان biyar ga الله صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da shida ga watan hudu miladi annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yin uwa musulmi ba mu manta ba Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi da hore wata da yarje wata ya dawo da mu cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abi huraira radiyallahu anhu wanda muka saba muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan unguwa ta kai goma a cikin uh, abuja ba don komai ba sai don tafkirin alkur'ani mai girma da fatan ba mu manta ba jiya mun karanta aya ta goma da ta goma sha daya na karshen suratul munafiqun wanda insha Allah ta'ala yau za mu ɗan haska waɗansu abubuwa kaɗan sai mu koma mu shiga sabo sura amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa yana fatan alheri da Allah kafin ramadana ana sallah karfi 5:35 ranar ramadana na farko na farka karfi 5 da minti 20 sai na sha ruwa tunani na alfijir bai fito ba to yaya matsayin azumi na menene hukunci malamai sun yi ittifaki akan cewa idan har mutum ya kwanta bacci har lokacin sharuwa ko kuma lokacin yin sahur ya wuce ba tare da ya sani ba magana mafi rinjaye ne zai kame bakinsa ya ci gaba da yin azumi kuma idan azumin wata ramadan ya wuce sai biya azumi daya amma inda ba zai biya azumi ba shi ne ya sha ruwa zannan gurubar sham yana tunanin cewa rana ta faɗi sai ya sha ruwa to nan ba zai biya ba mun fahimta amma waɗansu daga cikin malamai suka ce in dai a bisa kuskure ne bai sani ba yana daidai da mutumin da da tsakiyar rana kamar yanzu haka kawai ya samu abinci da kaji da waye da kifi ya kwasa ya sha ruwa abin sa yi miƙa sai can ya tuna kai azumi ba nake to fa inna ma at'amahu Allah wa Allah ne ya da shi ya shayar da shi na san mutanen Najeriya za mu fi wannan fadawar <laughs> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ci abu ya sha yana mai mantuwa to Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya sha da shi ina ba ta muna fahimta Allah ya gafarta mana sai wannan eh, yake cewa menene hukuncin mahaifinsa wanda baya lura da bukatun shi da komai nashi har girma ya zo mai mahaifinsa bai san cinsa ba bai san shin shi ba bai san karatun shi ba lallai wannan babu shakka ya tawaye haƙƙin da yake kansa kuma Allah zai tambaye shi amma idan mahaifin mai wayo ne sai zo ya samu dan ya nemi gafara sai ce to ka yafe mu na san da cewa na tawaye ka ba maka duk abin da ya dace in maka ba amma idan bai da shi ne to nan yana da uzuri ba idan bai da shi ne yana da uzuri sai dai tunda ya san bai da ƙarfi to sai ya yi hattara wajen yi dubu ayaya kusan mu mutanen mu wai ya dauki cewa ai Allah subhanahu wataala wai ya ce wal yastafi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi wannan a wajen aure ne akwai mutane da dama da idan talauci ya ishe sa ya rasa yadda zai sai je karo aure wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan talauci ya ishe ka ai Allah ne ma ya faɗa cikin suratul nur akwai wani shekarun baya da ya dinga faɗan wannan ayar muka ce to ya kawo ayar ya dinga ne laliba a cikin alqur'ani bai samu ba dama ƙarya ne mutum haka kawai idan ya ji bai da kokobo sai je karu aure dama ɗayar ma da yaya yake ce da ita sai zo da na biyu ta biyun yaya zai yi na uku haka har sai ya yi mata hudu duka a gidan haya saboda masifa irin na malam bahaushe ai masifa ce wannan to idan ka san ba za ka iya ba to sai ka dinga yi kana lissafi shi yasa za ka samu wani 'ya'yansa ba sa wuce ƙwaya uku hudu biyar wani ba su wuce bakwai ba ba a ce mutum ya kayyade wa kansa cewa shi kwaya ba zai ba amma ka dinga yi kana da lissafi cewa eh ka san yadda za ka dinga iya ɗaukar responsibilities din kana yi a hankali a hankali idan Allah ya hukunta iyaka wanda za ka yi kenan wannan babu laifi amma ka kayyade wa kanka kai ayya uku kawai za ka yi ko kuma biyar ko bakwai wannan shine kuskure amma mutum ya tsara wa kanshi yana tafiya a hankali mun fahimta yana tafiya a hankali ba tare da ya dinga rintumo ya'ya wani sai ka ganshi da ya'ya sama da hamsin shi gadai bai san wannan a ina yake kwana ba wancan a ina yake kwana wani za ka samu inda zai kwana ma babu tare da akuyoyi yake bace kaga wannan ta tawaye hanyarsa kuma sai Allah ya tambaye ka Allah ya gafarta mana wani yake cewa malam assalamu alaikum warahmatullahi fassara muqaddimar bude karatunka muke bukata domin fahimta abin da kake fada to wannan muqaddima da nake yayin da zan fara karatu wannan introduction da nake larabci to wannan ya kamata ka eh, ka duba eh, website na karatu mu ko youtube zaka iya samu sai ka dinga rubuta amma yanzu na ci rubuta maka za mu bata lokaci ba biye yin karatu ba sai dai ko in watakila idan mun tashi a karatu da sauran lokaci sai ka kawo bible zai iya rubuta maka da wuri akwai wani ma da yake neman sai na rubuta mai shi ma gashi tana zaune za a rubuta ma insha Allah to tambayoyin suna da yawa bari mu bar su haka domin mu tafi zuwa kan karatun da muka kwana ayoyin da muka karanta na karshe a cikin suratul al-munafiqun aya ta goma da ta sha ɗaya Allah ce wa an fi komi ma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula a kartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa a min as-salihin Allah ce wa an fi ku ce da dukiyarku malamai suka ce wannan lafazi da Allah ya faɗe shi fi'ilun ne mutlaqut talab ana nema ne akan kowa yayi iyaka abin da zai iya yi domin ya tafi addinin Allah ina fata muna fahimta mutlaqut talab kuma lafazi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi musmalun lilwudubi wal nuzub wanda ya kunshi wajibcin ciyarwa da kuma wanda yake na mustahabbi wanda ba na dole ba ina ba kuna fahimta duk inda kan adam yake da dama da zai ce da dukiya na farilla wajibi ne a kansa na nafila kuma wannan mustahabbi ne ana so kai domin idan kai kanka kawa kamar yadda mutum idan yazo zai ci abinci hadisi ya tabbata a cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 895 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbu ta'ami ila Allah ma kasurat alaihi al-aydi abincin da yafi soyuwa a wajen Allah shine wanda hannu yayi yawa a cikin sa za a ci abinci hannu da yawa ya zama suna cin abincin to wannan yafi soyuwa a wajen Allah fiye da abincin da mutum zai tattara shi kadai ya cinye ya hana kowa da kowa Allah ya gafarta mana to shi sa Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum nan malamai suka ce wa huwa al-qadaru al-mushtarak bayna al-wujubi wan-nudub wannan fadin Allah da yace a ciyar wani hukunci ne wanda yake ya kunshi wajibci da kuma na farilla kowa ya yi kokari ya ciyar da dukiyarsa sadaka ne kai kokari kai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi 14 shafi na 95 yake cewa as-sadaqatu min jinsil qital ita sadaka tana daga cikin sahu irin na yaki faljabanu yarshu matsoraci tsoro yake ba zai iya yi ba washuja'u yaskut jarimi kuma kabuwa yake yana tsayuwa domin yayi sadaka saboda ya san me zai samu a gaban Allah mutum ya iya ka kokarin shi ya fito da duk wani aikin alheri da ya san zai yi ya tanada wa kansa kafarin tashin alkiyama ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai in yi sadaka in kasance cikin mutanen kwarai yace nan Allah yana kiran mu'minai ne su yi kokari su yi tanadi kafin ran tashin alkiyama domin walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta wa rai ba idan lokacin da yazo hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah albani ya inganta shi albani ya inganta a cikin sayyul jami' 1384 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi mummini na afyar wani mummini ne ya fi wayo sai manzon Allah yake cewa a ahsanuhum khuluqa wanda ya fi su kyawun hali wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada wanda ya fi su kyautata yin tanadi saboda tashi tashin alkiyama ulaikal waɗannan su ne masu wayo kana lamarinka na duniya kana tanadi saboda lahira to waɗannan su suka fi kowa wayo a duniya kai bari ku ci hadisi ya tabbata a cikin as-silsilatu sahiha 3484 manzon Allah ya ce inna sadaqa la tubitu an ahliha harra al-qubur sadaka tana kashe ma mutum safin wuta da masifa irin da kabari idan mutum yana cikin kabari idan akwai tiriri da zafi a cikin kabarin to sadaka sai ta sanya ya maka ka zama kamar kana cikin gefe ai kowa ya san kabari babu hundu a wajen babu ko ba ko akwai to sadaka ta kan sanya ya maka cikin kabarin sa kamar yana cikin gefe Allah ba mu iko wa inna ma yastazillu almu'min fi dhilli sadaqatihi yawm alqiyama Mutum yakan kasance a karkashin inuwar sadakan shirin tashin alqiyama akwai wani mutum da baya son shi yayi sadaka kuma baya son matar shi da dinga yin sadaka kun akwai matan da su idan kana da kuɗi sukan zaga su dinga ɗaukan kudin ka suna yin sadaka sai ya ce mata idan ta ƙara ɗaukan kuɗin shi ta yi sadaka wallahi sai ya ta ta mai kai hakuri ranka dare wata rana abun mamaki kawai yana cikin bacci kawai sai ya mafarki akwai wani wata tsumma da yake ajiye dabino a ciki da ya zuba jabinin a cikin matar ko sai ta dauki kwaya uku a cikin zumma sai ta bada shi sadaka yana dawowa gida da ya duba bai gani ba sai Allah ya taimake shi kafin yayi mata masifa ta yi bacci yana bacci ko sai yayi mafarki shi a filin alkiyama sai yayi mafarki ga wannan tsumman da ya tara wannan jabinin a ciki tsumman ya zo ya iya mai ginwa amma kuma ya hukuci sai waɗansu jabinan nan daga cikin dabinan da suke cikin tsimmar su ne suka zo sai suka tare mai wannan hujin da tsimmar take da shi sai kasance baya jin zafin eh, rana ta filin alkiyama yana farkawa sai ya je same ta ce ina dabinan nan sai ta ce ainihin sadaka da guda uku a ciki sai ce to Allah miki albarka ka ji munafiki sai yanzu ya san Allah ya mata albarka saboda yanzu ya ga amfanin sadakar saboda ya yi mafarki ya gani da idanunsa dabino ya mai rana dabino ya mai rana Allah ya ce wa lan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta wa wata rai ba idan lokacin da yazo ajaluha malamai suka ce nan alwaqtul muhaddad li biqa'iha fil haykal al insani lokacin da Allah ya kididdige ma mutum kafin ran ya fita a cikin gangan jikin mutum babu wanda ya san shi babu wanda yake ganin sa kuma malamai suka ce an nafas shi al'ajal din nan nafsu da Allah yake daga nafas ne da fa'u maftuha abinda ake nufi shine numfashi daga mutum ya mutu wannan numfashin zaka neme shi garasa babu shi to mutuwa kenan mutuwa kenan Allah ba zai jinkirta wata rai ba idan ja'a wa idan ajalin ta yazo wallahu kabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne akan abin da kuka aikata to mu ɗauki fiqhul ayat wal menene abin da zamu fahimta a cikin ayoyin da muka karanta na cikin wannan sura musamman ayoyin karshen nan wujubu ayoyin suna nuna wajibcin ta'atullahi yin da'a ga Allah wujubul ishtighal bi ta'atillah wajibcin mutun ya shigaltu yin da'a ga Allah tunda Allah ya ce ku yi ku sai a na biyu adamun ishtighal bi tadbiril amwal kada mutum ya shagaltu da yawan controlling din dukiyoyinsa wa adamin ihtimami wal ihtimam bi shughulil awlad da kuma lura da mutum kullum a cikin lamarin ƴaƴansa yake ba shi da lokacin da zai bauta wa Allah tunda Allah ta la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah domin galibi mutane suna shagaltuwa saboda kudaden da kuma ƴaƴansu me za su nemo ma ƴaƴansu to kada mutum ya shigarci da wannan ina fatan muna fahimta abinda mutum ya kamata yi ƴaƴansa ya dinga nuna masa hanyar addini al'allamatul albani a cikin ahkamul jana'iz shafi na 126 yake cewa ihfazu auladakum ala almasajid ku kiyaye ƴaƴanku su dinga yawan zuwa masallaci وعلى حفظ القرآن كما أكن هدن القرآن بجرما وعلى قراءة القرآن أكن كما كراتن القرآن بجرما كسني آيان كسبين wannan zai kebeke su a cikin وصف kaga mutum ai anan idan ya sanya ƴaƴansa a gaba kullum yana yana nuna musu ai hanya addini ai ya nuna bai shagaltu da maganar dukiya da 'ya'ya ba Allah ce wallahu kabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa sannan daga cikin abin da zamu fahimta a cikin ayoyin da muka karanta Allah matsaukin sarki ya ce wa an fi ku ciyar malamin suke ce ya dillu ala wujubi ta'jili daɗi, a zaka yana nuna wajibcin a gaggauta ba da zakka idan kana da kuɗi lokacin zakka yayi ka bayar waɗansu malamai suka ce sannan daga cikin abin da zamu fahimta a cikin ayoyin nan Allah madaukin sarki ya ce la tuhikum amwalukum wala auladukum kada ƴaƴanku da dukiyanku su shagaltar da ku malamai suka ce eh wannan ya nuna yana da wahala akan mutanen da suke tauhidi mutanen da suke kadaita Allah domin duk mutumin da yake bautatawa Allah shi kadai ba zai taba neman ya dawo gidan duniya ba saboda ya san yayi aikin alheri amma wanda bai yi ba sai ce laula akhartani ila ajalin qarib Jiya na faɗa akwai kafirai su dama a koda yaushe suna neman Allah ya dawo da su ina ya dawo da su duniya saboda sun san ba su aikin alheri ba game da Allah ya faɗa suratu Ibrahim aya ta 44 wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana aqimna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'u ar-rusul za su ce ya Allah a dawo da mu gidan duniya nujib da'wataka za mu amsa kiranka ya Allah wa nattabi'u ar-rusul kuma za mu bi manzanni kaga anan za su yi nadama malamai suka ce duk wanda ya aikin alheri idan ya tafi lahira ba zai yi fatan ya dawo duniya ba sai dai shahidi shahidi shine wanda aka kashe shi a wajen yaki hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2817 ya tabbata cikin sahih muslim 1877 manzon Allah yace ma min ahadin yamutu fayatamanna an yarji'a ila ad-dunya illa shahid babu wanda zai mutu yayi fatan ya dawo duniya sai dai shahidi waye shahidi wanda aka kashe shi a wajen yaki Shi ne kadai zai yi fatan ya dawo duniya lima ba min al-kalama saboda abin da yake gani na karama daraja shi da za a yi malamai suka ce ana kashe shahidi mutuwar farko za a bude idanunsa ya ga hurul ini hurul ini wanda hurul ini idan mutum ya rungume ta so ɗaya kawai sai yin shekara arba'in da take ba ba irin matan duniya ba ce mai kokari shi ne zai minti talatin shekara arba'in sai ka yi baka sake ta ba to ana bude idanun zai ga hurin dini a bude idanun sai ga gidan aljanna to sai ya tamanna an yarji'a ila duniya sai ringa fatin a dawo da shi duniya saboda me fa yuqtala ashara marrati kai a kashe shi so goma ana kashe shi yana dawowa ana kashe shi ba dan komai ba sai dai ya ringa kallon abin da ya gani saboda daraja shi da Allah yayi a filin alkiyama to in banda shahidi babu wanda yake yin wannan to wannan yake nuna cewa kenan kada mutum ya yi kuskure ya zauna da yi aikin alheri ba kafin ranar da zai mutu domin idan ya mutu babu dawowa duniya kuma in ma ya yi fatan ya dawo to ba zai dawo ba Allah matsakin sake ya gafarta mana to yau kuma za mu shiga sabuwar sura sura ta 64 a cikin wato ko sura ta wato sura ta 117 a cikin jerin surori ita ce suratul tagabun ko 64 bayan mun gama 63 to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا سورة التغابن سورة شيتا وتو رنجاي ma'anan suratul tagabun kenan daga alghabun ne mutum ya rasa yin aikin alheri hatta sai an zo an kwakushe mai ladan sama bai sami ba to ubangiji ta'ala a cikin wannan sura kamar da malamai suka faɗa ita sura ce madaniya in a ce madaniya ta zo ba ina a garin madina wannan shi ne maganar jumhurul ulama wadansu daga cikin malamai suka ce a wannan aya makiya ce kamar abdahab ɗaya daga cikin manyan malamai yace ita sura ce wacce take makiya. malamai suka ce kamar abdullahi bin abbas dalilin saukar ita wannan sura waɗansu daga cikin mutane ne cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rijalun safaru wa hajaru min makkah ila al-madina sun yi ƙaura daga cikin garin makka zuwa garin madina to lokacin da suke so su yi ƙauran sai suka nemi iyalansu da 'ya'yansu a kan su zo su tafi iyalansu da suka ce su ba za su zo ba kusan lokacin da aka yi hijira daga cikin garin makka zuwa madina kowa haka ya tattara ya nashi ya nashi ya iba iyalansa wanda suka yadda su tafi wanda ba su yadda ba kuma su zauna to waɗanda suka ƙi yadda ɗin nan saboda iyalansu Shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar da aya da zamu karanta a cikin ita suran ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum daga cikin ƴaƴanku inna min azwajikum daga cikin matanku wa auladikum da ƴaƴanku aduwwan lakum akwai abokan gabanku fahdharuhum ku kiyaye su domin kada su halakar da ku mun fahimta tun daga alheri da ake so ku zo da shi amma ƴaƴanku da iyalanku ba sa so ina fata mun fahimci dalilin saukar ayar abdullahi bin abbas yake cewa ita wannan aya gaba ɗayanta ayar nan ko kuma surar ma gaba ɗayanta in ji abdullahi bin abbas yake cewa aya ce mai surar gaba ɗayanta makiya ce illa ayatai sai dai ayoyi kawai da suka sauka akan ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum shi kuma yana ganin wannan aya ta sauka ne akan Auf bin Malik al-Ashda'i domin shine yaso zai aura daga cikin garin Madina daga garin Makka zuwa Madina ya nemi iyalansa su kuma suka yi tusu suka ce a su za ku ce ba ina fata muna fahimta aya ce da take magana akan a tsarkake Allah Allah madaukin sarki tsarkakakke ne to dan haka kowa ya tsarkake shi domin dama shi ya riga ya tsarkake kansa ko kayi ko baka yi ba dama shi ya riga ya tsarkake kansa shi sa Allah subhanahu wataala ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana yin tasbihi da tsarkake ubangijinsa ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da kasai lahul mulku mulki gare shi yake shi Allah wa lahu alhamdu kuma godiya gare shi take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah a dukkan komai mai iko ne Allah ya tabbatar wa kansa cewa shi komai da kake ganinsa a duniya to yana da iko da babu abinda da za ce baya baya under na Allah shi sa Allah ce yusabbihu lillahi anan gidan kuna kallon alqur'ani ta ku ga lafazin ya fara da fi'ili mudari yusabbihu yana yin tasbihi me yasa kuma surorin baya suratul hadidi da suratul hashr da suratul safi aka ce sabbaha sun yi tasbihin abin da yake sama da kasa sun yi tasbihi ga Allah me ya dalili malamai suka ce li yadulla dan ya nuna maka ala ala ala tasbihihim min qadimi zaman dan ya nuna maka cewa tintini dama duk abin da yake cikin sama da kasa suna yin tasbihi da Allah ba wai yanzu suke yi ba nan kuma sai aka ce yusabbihu Idan an nuna maka ala tajaddudihim akan cewa duk abin da yake cikin sama da ƙasa suna yawaita yin tasbihin ba su kosa ba suna yi har yanzu kuma har zuwa tashin alkiyama ina mata muna fahimta shi ta Allah ya ce yusabbihu lillahi yana yin tasbihi ga Allah ma fi samawati ma ne suka ce ma dinnan am ne yashmalu jami'al kainat ya kunshi dukkan wani abin da yake halitta in dai akan sama yake ko a ƙasa to yana yin tasbihi da gode wa Allah me ma'anar tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah daga dukkan wani aibi ko na ƙasu Allah babu na ƙasu ta tare da shi ma'anar yusabbihu lillahi ay yunazzihuhu yana tsarkake Allah to ashe kenan a duk lokacin da mutum yake cewa subhanallahi walhamdulillah yana yin me kenan yana tsarkake Allah yana nuna Allah tsarkakakke ne shi kuma Allah babu abin da yake so da ya wuce mutum ya yabe sa ka nuna shi din ya isa domin duk lokacin da mutum ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to kamar yana tabbatar da abin da sammai da kasai suke yi kenan shi yasa malamai kamar Ar-Rabi' bin Qusaym a cikin littafin Al-Hilya mujalladi na 2 shafi na yake cewa aqillul kalama illa bi kisqi ku dinga sanya maganganun ku su dinga yin yawa sai dai akan abubuwa guda tara tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa qira'atul qur'an wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa su'alika al khair wa ta'awudhuka min ash-shar kaga abubuwa guda tara kenan ji ar-rabi ibn qutaym yake cewa kada maganganun ku su dinga yin yawa a duniya maganganun ku gaba ɗaya su dinga kasancewa kan abu guda tara na farko ne tasbih subhanallah Allahu akbar karatun alqur'ani kullun ka dinga roƙon alheri kullun ka dinga neman sharri ka dinga neman tsarin Allah akan sharri Allah ka gafarta mana ya Allah kaza to kullun bakin kai kasance abin da ya kamata ka dinga faɗa kenan matsayin tasbihi malamai suka ce shi tasbihi kashi biyu ne akwai at-tasbih bi lisanil maqal akwai at-tasbih bi lisanil hal akwai tasbihi da harshe irin na hali kamar yadda Allah madaukin sarki ya labarta mana cikin suratul Isra aya ta 44 wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da Allah babu wani abu ko menene illa yusabbihu bihamdihi ba ce wannan abu yana tasbihi da gode ubangiji walakin sai dai ku la tafqahuna tasbihahum ku ba fa iya fahimtar yadda suke yin tasbihi amma wallahi suna yin tasbihi kai ne dai baka sani ba abin da zai tabbatar maka da yin tasbihi ya kamata ya kasance kullum a cikin bakinka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim 597 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yake cewa salatu kalimati la yaqibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna kalmomi guda uku duk wanda yake fadan su ba zai tabe ba kuma wallahi ba zai asara ba subhanallahi salatun wa mutum ya dinga cewa subhanallah so 33 dubura kulli salati bayan kowace sallah yanzu mutum nawa ne idza idan da sallah bai da lokacin ba da zai faɗi subhanallah subhanallah subhanallah so 33 ba walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 shi kuma 34 Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake faɗan wannan ba zai tabi ba duniya da lahira a kenan ko da na sallah mutum ya taƙaitu a kai in Allah da ya yi nasara a duniya ya yi nasara sannan daga cikin tasbihi da mutum da ya kamata ya zama kullum yana bakinsa hadisi ya kafa da cikin sayi musulun 2726 juwairiya bin tilhari matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya yi sallah asbahi da ya yi sallah asbahi sai ya fita sai ya bar matar shi tana zaune tana ta wuri kun san akwai wuri din da mutum zai dinga yi to ga shafkot tana ta wuri tana ta wuri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo yana dawowa sai yake cewa na faɗi waɗansu kalmomi guda uku kuma so hudu kadai na faɗa wallahi in za a auna da abin da kika yi tun da kika zauna lokacin asuba har rana ta fito wallahi na wasu fi sai manzon Allah ce ki dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kun ji subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da kuma godiya ga Allah adada khalqihi gwargwadon halittun Allah wa ya san halittun Allah wa rida nafsihi da kuma yardan shi Allah din wa zinata arshihi da kuma girman yadda ma'aunin al'arshin Allah yake wa ya san ma'aunin al'arshin Allah wa midada kalmati da kuma girman wato wato tawada ta kalmomin Allah wa ya san adadin kalmomin Allah to idan mutum yana so ya samu shakkot wani zai wuni yana yana yana yana wuri wallahi in ka faɗi wannan guda ɗaya ka shi na da wajen Allah subhanallah dukkan halittu suna yi amma malamai suka ce lisanul maqal mutum yayi tasbihi da da furici a bakin sa ya dinga fada wannan muminai su suke yi amma kafirai ba sai saboda Allah yake subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da mushrikai suke aikatawa ko amma ya fito ne akan abin da suke siffantawa kaga wanda yana nuna cewa su ba sa yi sa Allah ya tabbatar da tsarkin zuwa kai shi da kansa dan ka gano cewa duk abin da kake yi a cikin rayuwarka babu abin da za ka yi da ya wuce ka dinga tsarkake Allah hadisi ya tabbata cikin sahihul jami 3214 manzon Allah ya ce khudhu junnatakum minan nar ku riƙi kariyarku daga wutar jahannama sabai suka ce me kariyar me za mu dinga yi mu kare kama daga wutar jahannama sai ce kulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar guda uku nan manzon Allah ya ce waɗannan su ne kariya daga mutum daga wutar jahannama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna mu'aqibatun waɗannan su ne abubuwan da suke wanzar da mutum ya dinga samun alheri ila mai kiyama wa mujannibatun kuma su ne suke nisantar da mutum daga wutar jahannama wa hunnal baqiyatu salihat kuma su ne ayyuka da suke wanzuwa na alheri wanda idan mutum ya basu tabbas sai sun kai shi zuwa ga gaci mutum sai ya sadu da aljannar Allah Allah sa haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malamai suka ce to duk abin da yake cikin sammai da kasai suna yin tasbihi ga Allah kuma lahul mulku mulki na Allah ne kuma kowa ya tabbatar mulkin nashi suratul mulki Allah ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarka ya tabbata ga Allah alladhi bi yadihi mulku wanda mulki a hannunsa yake kalman al-mulku al-mulku ya zo cikin alqur'ani mai girma guri 132 amma idan kana faɗan almaliku. da al da al-malakaini in ka tattara su gaba ɗaya kuma guda 29 lahul mulku mulki na Allah ne shi yake sanya abu ya kasance lokacin da ya so shi sa a cikin suratu yasin aya ta 82 Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa ah, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Allah madaukin sarki yace lamarin sa shine ce ma abu ya kasance kuma ya kasance din ai abin zai baka mamaki a ce wai abin da bai da hankali yana yin tasbihi ga Allah wani abin zai bashi mamaki to tunda Allah ya ce suna yi akwai mai tantama to bari ku ji zan ba ku abin da za ku fahimta kuma za ku gano cewa eh suna yi din hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah ya hawo wani dutse a Hira hadisin 2417 manzon Allah da ya hau kan dutsen shi da abubakar da umar da usman sai dutsen ya girgiza sai manzon Allah ce usbut tsaya cas ka daina wutsi fama alaika ba wanda yake kanka illa nabiyun face annabin Allah wa siddiqun da mai gaskantawa abubakar kenan au shahidun ko kuma shahidi shikenan sai dutsen ya tsaya ya ji maganin manzo Allah ko bai ji ba ruwaya ta tabbata wanda ita ma tana cikin ah, sahih bukhari ah, hadithi na 3175 ah, da 3199 manzon Allah ya hau dutsen Uhudu shi kuma da Abubakar da Umar da Usman sai dutsen ya girgiza dutsen yana girgiza sai manzon Allah ce usbut ya Uhud ka tabbata inda kake ya kai dutsen Uhud fama alaika babu abin da yake kanka illa nabiyyun face annabin Allah aw siddiqun ko kuma wa siddiqun da kuma wanda yake mai gaskantawa shine abubakar wa shahidan da shaidu shahidai guda biyu shine waye umar da usman dutsen ya ji maganar manzo Allah ko bai ji ba ya ji to bari ku ci hadisi ya tabbata cikin sunan darimi hadisi na 18 sannan ya tabbata hadisin a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal 14334 wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya yana cikin tafiya kawai sai sai wani raƙumi raƙumin duk wanda ya zo kusa da shi raƙumin sai ya kai mai duka zai kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya kama raƙumin yana kama raƙumin sai raƙumin dirin sai sai sai ya dunkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dunkusawa sai mutane abin ya ba su mamaki sai manzon Allah ya shafa kansa yana mai magana ya ce kai ka dinga yin biyayya ga masu gidanka shine abin da ya sanya Allah ya halicce ka kawai raƙumi sai ya tashi sai ya tafi waɗannan sahabbai da suka ga wannan sai hankalin sai tashi sai manzo Allah ce ma min shay'in baina samadi wal ardi babu wani abu tsakanin sama da ƙasa in har na bashi umarni yayi abu wallahi sai yayi illa afil jinni wal insi sai dai masu sabawa cikin aljanu da mutane amma duk wanda na bashi umarni yi abu wallahi sai yayi wannan ya nuna cewa kenan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suna yin tasbihi kenan idan ka duba cikin suratul nahl aya ta 49 da aya ta 50 ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ko kuma ya tafayyu bilaluhu an al-yamin wa shama'il sujada lillahi wa hum dakhilun Allah yace ba ku ganin rana suna karkacewa ta dama da ta hagu Allah ce wallahi sujada suke yi suna masaskantar da kai zuwa gari mun Allah ashe kenan duk abin da ka gani a cikin rayuwa ta duniya akwai abin da yake wa Allah ina bata muna fahimta shi sa Allah ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da kasai suna yin masu tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 3199 hadisin ya tabbata a cikin sunna abi dawud dubu da biyu hadisin ya tabbata a cikin sunna tirmidhi 1112 da goma sha biyu manzon Allah ya kira abu zamin da gifari sai yake cewa a tajiri aina tazhabu shams ka san ina rana take tafiya sai ce Allahu wa rasulu a'lam Allah da manzansa su suka sani sai manzan Allah ya kisa tazhabu tana tafiya ne ita rana sai ta tafi zuwa karkashin al'arshin Allah fa tasdu da sai ta yi sujjada ranar da kuke ganin ta ita ma tafiya take tana yin sujjada a karkashin al'arshin Allah ba za ta dawo ba har sai idan an ba ta umarni an ce ko ma sai ta dawo daga ranar da za ta shi tashin alkiyama kuma sai a ce to shi gidan garki dawo to ta yamma wannan ya nuna cewa ashe duk halittunsa ne tun da halittunsa ne yana da iko ya sa su abin da yake so su yi haka ne dole ne su yi akwai ɗaya daga cikin magabata ana kin shi abu muslim alkaulani in ji imamu suyuki yake ba da labari yake cewa abu muslim alkaulani yana da wani carbi carbin yana da haske wata rana abu muslim alkaulani saboda tsananin yadda yake yin tasbihi da wannan carbin yana cikin bacci kawai sai Allah ya hukunta carbin yana hannunsa yana nan da shi ya daura irin yadda ake daura ana sai carbin ya dawo daidai hannunsa nan yana cewa subhanaka ya na baki. haka carbin yake faɗa yana farka sai ya ji carbinsa yana yi sai ya kira mace shi ya ce ya umma muslim ya ce mahaifin muslim zo ki ci wannan carbin yana tasbihi ga Allah shi kadai ta taho kenan ta ji yana yi sai ta zauna domin ta ci da kyau fa saka na sai ta zubin yayi shiru kuma Allah bai bari ta gama ci ba to wannan yake nuna maka cewa babu abin da baya ma Allah subhanahu wataala tasbihi yana yi ne domin ya gode wa Allah ina fata muna fahimta shi sa Allah madaukin sarki yake cewa to suna yin tasbihi ne ga shi Allah dan ku sani lahul mulku mulkin nasa ne kowa ya tabbatar mulki na Allah ne kuma tasbihi malamai suka ce ba lallai ne ya kasance tasbihin da suke yi din nan sunan tasbihi ba lallai bane a ce sai ka ce subhanallah alhamdulillah tasbihi ya daukan ma'anan sallah hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin rabi'a amir bin rabi'a hadisi na 999 hadisi na 1000 1192 93 94 95 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 700 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 1224 sunan tirmidhi 352 hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi dawud hadisi sunan na ibnu maja 1200 hadisin ya tabbata a cikin sunan na ad-darimi hadisin ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da sittin da takwas dubu hudu da ɗari hudu da saba'in hadifin ya ƙara tabbata hadifi na dubu biyar da ɗari biyar da ashirin da tara hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗaya hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗari uku da goma sha uku dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da bakwai dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da bakwai hadifin ya ƙara tabbata dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da biyu dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da shida hadifin ya kara tabbata hadifi na dubu shida da dari bakwai da ɗaya hadisin ya karanta fata 6155 hadisin ya karanta fata hadisi na 6221 hadisin ya karanta fata 10701 hadisin ya karanta fata 15682 15692 15684 86 amir bin rabi'a yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala safarin yana cikin tafiya ala rahila akan abun hawansa yusabbihu yana yin tasbihi yumi'u bi ra'sihi ayya ibali tawajjahat manzon Allah yana yusabbihu bai tasbihi anan yana nafila akan abun hawa ko kai ne ka shiga cikin mota ko jirgi zaka iya yin nafila kuma duk inda abin hawan ya kalla ka yi nafila a wajen Allah ya karfa ina fata muna fahimta ashe nan sunan tasbihi ba lallai sai me ba ba sai tasbihi da baki ba a'a ka kai nafila sallah ma ana daukar da sunan tasbihi duk wani aikin alheri da za ka yi to kana yi kana tsarkake Allah ne malamai suka ce duk wanda ba zai taimake ka akan ka dinga ambatan Allah ba to kar kai abokanta da shi abdullahi bin mas'ud shi ya faɗi wannan maganan a cikin littafin az-zuhd mujalladi ne shafi na 126 yake la tusahib illa man a'anaka ala dhikrillah kar kai abokanta da kowaye in ba wanda zai taimake ka akan ambatan Allah ba in dai mutum ba zai taimake ka akan ambatan Allah ba to babu kai babu magana abokanta da shi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim 720 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Dharr yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa wallahi kowace gaba da kake gani a cikin gangan jikin dan adam tana da sadaka da zaka dinga mata sai manzo Allah ce fa kullu tasbihatin sadaqa subhanallah da zaka dinga cewa to sadaka Allah zai dinga rubuta maka subhanallah kawai Allah zai dinga rubuta maka lada sai Allah ce lahul mulku mulki na Allah ne kuma kowa ya tabbatar mulki na Allah ne yadda za ku tabbatar da mulki na Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci dan adam kuma shi yake mulki mu muna sama shi yake ba mu iko mu yi abu shi yake sanya abubuwa ya sanya mana ruwan sama da zamu samu mu yi noma mu ci abinci ko lahul mulku wa lahul hamdu kuma godiya ga Allah take sai Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir amma a qira'a ta Abu Amr da shi da Tisa'i wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi yake da iko a dukkan komai kuma kowa zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine mai iko a dukkan komai lafazin wa huwa ala kulli shay'in qadir ya zo guri bakwai cin alqur'ani mai girma anna Allah ala kulli shay'in qadir kuji inna Allah ala kulli shay'in qadir ya zo so takwas a cin alkur'ani mai girma inna lallai Allah anna Allah ala kulli shay'in qadir shi kuma ya zo guri uku wallahu ala kulli shay'in qadir guri tara innaka ala kulli shay'in qadir innahu ala kulli shay'in qadir ya zo guri biyu fa huwa ala kulli shay'in qadir annahu ala kulli shay'in qadir su kuma guri ɗaya ɗaya suka amma wa huwan da muke ciki shi kuma guri bakwai yanzu, ina ba ta muna fahimta akwai a cikin suratul hadid akwai a cikin suratul shura ba mu na cikin suratul hadid له ملك السماوات والأرض يحيي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقومان cikin suratul an'am 120 ai baka isa ba aya ta ƙarshe ne a cikin sura fa ta ƙarshe lillahi lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ard wama fihin لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء shine ce wahuwa saboda yana karatun abu amr ne kira'a ta abu amr amma wahuwa ne kun gane shikenan ba muna cikin suratul shura aya ta tara أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل لفظ على كل شيء قدير لفظ على كل لفظ على من من قبل كل شيء قدير يا أخي لفظ على كل شيء قدير يا zo a cikin surori da dama amma babu lokaci da zamu ce zamu faɗa ashe Allah mai iko ne a dukan komai to tunda Allah yana da iko bari ku ci kaɗan daga cikin ikon Allah malamai suka ce lahul qudratu tamma Allah yana da iko cikakke akwai wata mata ta wajen Annabi Dawud alaihi salam ce ya annabin Allah rabbuka adilun am zalimun ubangijinka azzalimi ne ko adili ne ka duba littafin anisu salihin shafi na 32 sai ya ce wai haƙi kai canki matan nan rabbuna adil ubangijinmu adili ne sai ta ce hawa ina da 'ya'ya an mutu ni ana armala ni mata ce ban da miji an mutu an ban ni da 'ya'ya guda uku ni nake ciyar da su kuma sai na haɗa saƙa saƙa da zare nake zuwa in siyar a kasuwa wata rana kawai na zo ina haɗa zare na na gama haɗawa ina ɗan kau da kaina kawai sai tsuntsu cak sai ɗauki yaya za a yi Allah ya san halin da nake ciki kuma ya bi tsuntsu ya zalunce ni kun ji masu zafin kai tana cikin magana kawai faɗi da babu yin tsara sai ga shi ana kwankwasa kwan-kwan. sai annabi dawud alaihi salam ya ce wayi sai aka ce a shigo sai ga waɗansu 'yan kasuwa mutum goma suka ce ya annabin Allah mu 'yan kasuwa ne muna cikin tafiya a cikin kwale-kwale sai ce ku saurara mana ga matan nan a gabana sai matan ce a a saurare su ashe saƙon suna saƙon da take tare da shi saƙon da Allah zai nuna yana tare da waɗannan mutanen kawai sai suka ce muna cikin tafiya a kwale-kwale kawai sai kwale-kwalen mu ya muna ta tangal-tangar ruwa yana shiga cikin kwale-kwalen za mu mutu sai ga wani tsuntsu ya zo mana da wani zare da wani kyalle kawai sai sake mana sai muka toshe wannan kwale-kwalen tun da muka toshe sai muka tsira to tun da muka tsira da muka fita sai muka ce to ya kamata mu yi sadaka saboda gode wa Allah tun da Allah ya tsiratar da mu shi ne sai muka zo kowaye daga cikinsu mutum goma nan kowa ya fito da dirhami goma dirhami nawa kenan dirhami ɗari muka ce gashi mun kawo ka baiwa wanda ya jaje cikin al'ummar musulmi Allahu akbar sai in ji bakin budan bakin annabi Dawud sai ce kin gani ko rabbun yattajiru laki fil barri wal bahr wa taj'aluhu zalima ubangijin ki yaya miki kasuwanci a cikin teku da bayan kasa kuma zaki dauka zalimi ne sai ce to wannan kasuwancin an miki ne ga kudin Allah yayi ne don ki samu kudi shi sa sun ya dauke wannan abu shikenan sai ka samu kuɗi sai ta ce a ah, rabbi aji ubangiji na ajiri sai yanzu ta gano kun ga Allah madaukakin sarki yana da iko ko bai da iko bari ku ji da kaɗan daga cikin iko na Allah subhanahu wataala in ka duba littafin albidaya wa nihaya Ibrahim bin Adham wata rana ya fito yana cikin tafiya cikin dokar daji sai ga wani katon zaki ana kokarin guduwa shi kuma sai ya zo bakin wajen zakin sai ya tsaya ce kai idan an umarce ka ka gama da mu ne ko gama da mu idan ba umarce ka ka gama da mu ba juya ka tafi inda zaka tafi ko zaki sai koma walahu za'ir iya wani gumji irin nashi din nan yana kada jela sai tafi abin ka. in ji khalaf bin tamim yace muna tare da ibrahim bin adam abun mamaki wallahi kawai sai ibrahim bin adam ya daga hannun sai na addu'a kace ya rabbi bi qudratika alaina ya Allah saboda ikonka a gare mu ya Allah ka ba mu dama mu samu mu fita cikin dokar dajin nan ya Allah lafiya wallahi shi Khalaf bin Tamim yace wallahi tunda nake yin wannan abin da shi Ibrahim bin Adham yake yi bi qudratika ya Allah da ikonka kamun kaza sai yace wallahi barawo bai taba kawo mun hari ya ya cin mun ba bai taba kawo mun hari ya ci mun ya zo ya kwaci hajji na ba Allah yana kare ni saboda ikonsa duk abin da zaka yi ka dinga faɗan ikon Allah ko Allah shi mai ikon ne sai ya nuna maka shi mai iko ina fatan kuna fahimta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukin sarki a dukkan komai mai iko ne yadda zaka tabbatar da iko na Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki saboda ikonsa mutane suna saba mai amma kuma yana ƙara da su haka ne to shi sa Allah ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir dan ku sani yin tasbihin da sammai da kasai suke yi shi Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai in takfuru antum fa inna Allah in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr a cikin suratu suratu zumar aya ta takwas ko Allah ya ce idan kun kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum to Allah ya wadatu da ku wallahi Allah madaukin sarki babu abin da yake so face dan adam ya yabe sa kawa Allah subhanahu wataala da'a abin da ake bukata kenan Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ubangiji ta'ala ce huwa allazi khalaqakum shine wannan da ya halice ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai wanda kafiri ne wa minkum mu'min a cikin ku kuma akwai wanda yake mu'mini ne wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukin sarki akan abin da kuke aikatawa mai gani Allah yace huwa allazi khalaqakum shine dai Allah wanda ya halice ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai kafiri tabbas a cikin mutane akwai wanda sun kafirce wa Allah hadisi ya tabbata cikin sai bukari dubu hudu da da da 4949 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana an yi sallah in ji zaid bin khalid al-juhani yace mun yi sallah asbahi da muka yi sallah asbahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi ruwa bayan sallah asbahi sai manzon Allah ya juyo ya kalle mu sai yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi Allah madaukin sarki ya faɗa min wani abu ba zan faɗa muku sai sabai suka ce a faɗa mana sai manzo Allah ya ce Allah da kansa ya ce asbaha min ibadi mu'min a cikin bayina akwai waɗanda suka wayi gari suna masu imani da ni akwai waɗanda suka wayi gari kuma sun kafirce mun fa amma mu'min bi amma wanda yake imani da Allah shine wanda idan ko an yi ruwan sama zai ce mu'minna bi fadlillahi wa bi rahmatihi amma na ruwan sama ne da falala Allah da kuma rahmatsa amma wanda zai samu irin maganar astronomers ko geographer ya ce an yi ruwa ne saboda cloud waye ya haɗu guri kaza ai kaza ne ya faru to wannan ya kafurce wa Allah to yan astronomers da yan geographers su yi hattara domin galibin su kafiri kai ma idan ka ce an yi ruwan sama yanzu za ka iya cewa eh astronomers sun yi bincike sun ce eh za a iya ruwan sama amma insha Allah idan Allah ya so za a isa ga kai kai imani tunda binciken da suke yi Allah ya kan iya tabbatar da majority da za a yi kuma hakan yana faruwa ilimi ne da Allah ya bayar amma ka yadda Allah ne yake kawowa ba su suke kawowa ba sai Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum shine fa wanda ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini akwai kafiri to malamai sun rabu gida biyu anan akwai waɗanda suka ce Allah ya halicci kafirai da mu'minai Allah ya halicci mu'minai da kafirai amma idan ka koma maganar abdullahi bin masud wanda yana cikin littafin a hadisi na 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqa Allahu fir'auna fi batni ummihi kafira Allah ya halicci fir'auna tun a cikin mahaifiyarsa da mashi kafiri ne wannan magana bangaren na ce muku magana ta kafi gida biyu ko to wanda suka ce Allah ya halicci mutane akwai kafirai akwai mu'minai su suka faɗi wannan magana magana da suka kara faɗa sun suka ce wa Allahu yahya fi batni ummihi mu'mina Allah ya halitta annabi yahya a cikin mahaifiyarsa yana ne mu'mini sai suka ce to ashe kenan Allah da ya halitta dama ya halitta akwai mu'mini akwai kafirai kun ji to magana ta bi kuma malamai suka ce a'a huwa alladhi khalaqakum shi Allah shine ya halicce ku fa minkum kafirun a cikin ku akwai mu'mini kafirun akwai kafiri wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini da aka zo gidan duniya ne sai waɗansu suka rikida suka koma suna saba wa Allah mun gane kuma wannan magana ta fuskar kasancewa daidai saboda hadisin da ya tabbata cikin sunna abi dawud 4714 kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan wani wanda aka haife shi to ana halittan sa ne akan tsarin Allah me tsarin Allah musulunci fa abawahu yuhawidanihi iyayensa sune suke mayar da shi ba yahudi au yunasiranihi ko kuma su mai da shi ba na tsari kirista kenan au yumajjisani ko kuma su mai da shi ne ba majushi ashe kenan duk wanda aka halice shi dama Allah ya halice shi mumini ne a duniya ne yake canzawa yake komawa ne yake komawa kafin wannan ya tabbatar da hadisin da yana cikin sahih bukhari hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisi na 3332 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الله يجمع خلق الإنسان بو خلقه في بطن أمه أربعين يوما ألا ينا تترى هلكة أن أدم دوكة بيكي تكين ما يبيسا أربعين يوما كوانا أربعين أتكين ما هيفر ملائكة زي شكين تكين ما هيفر سيتم بي الله أشقي أم سعيد يا الله تموتني قدام الجنة idan dan wuta ne sai Allah ya ce dan wuta ne idan aljanna sai a ce sajidun dan aljanna ne ashe kenan wannan shi yake nuna cewa sai mutum ya zo gidan duniya yake canzawa ya koma lalatacce wannan hadisi da na faɗa ya ƙara tabbata cikin sai bukari 318 to haka nan da hadisin da amma hadisin ibn lahi'a hadisin yana da ba'a iya da rauni hadisin ya tabbata a cikin fatul littafin imam suyubi mujalladi na takwas a jirgin mansur mujalladi na takwas shafi na ɗari da ashirin da takwas da shafi na ɗari da tamanin da biyu haka wannan hadisin ya tabbata a cikin littafin wato wato imamu shaukani fatuhul qadir mujalladi na biyar shafi na ɗari da tamanin da uku haka nan hadisin ya tabbata a cikin littafin abdulrazak mujalladi na takwas shafi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas imamu al'alusi a cikin littafin wato ma'aminu talbi shi ma ɗin ya ambaci wannan hadisi na mujalladi na ɗari ɗaya da goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rahima lallai mahaifa idan mani mutum yana kwance da matarsa sai ya zuba mani a cikinta to manifin yana zama a cikin mahaifa na mata kwana arba'in idan ya zauna kwana arba'in sai Allah subhanahu wa ta'ala sai turo mala'ika mala'ika sai tambaya Allah ya Allah a shaqiyun amsa ido. dan wuta ne ko dan aljanna sai Allah ce dan aljanna in dan wuta ne sai a ce dan wuta to da wannan dalili fa minkum kafirun wa minkum mu'min mutanen kadariya da yan tabariya suke cewa to Allah shi yake tilasta mutum ya kasance ya aikata saban Allah amma wannan khilafan li ahli sunnah ahlus sunna suka ce a'a Allah madaukin sarki ya halicci mutum sannan kuma ya bashi dama yayi imani idan mutum bai yi imani ba ai kansa ya za a yi a ce ba Allah Allah shi yake kila sun ya saba mai wannan maganar ba daidai ce dan haka mutane ku yi hattara musamman kawari jawa yawanci za ku samu malaman da ba su da ahlus sunna ba zo su dinga rikita mutane su faɗa maka maganar da take bata tabbata a cikin sunna ba kai kuma idan ka ɗauka ka halaka Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa inna allaha khalaqal khalqa Allah ya halicci halittu gaba daya domin su bauta ta mai kamar yadda Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa to dukkan halittu Allah ya halicce zama dama don su bauta ta mai amma da suka fito gidan duniya sai aka samu waɗanda suka saba wa Allah suka ki bautata wa Allah ashe kenan wanda ya ki bautata wa Allah to kansa yawa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mu'mini a cikin ku akwai kafiri wallahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke Allah yana kallo shi sa mutum yayi kokari yayi aikin alheri kafin kiyamar Allah ta kasance wannan yake nuna maka duk abin da kake Allah yana kallo idan ka wa iyayenka biyayya to Allah yana kallo idan ka saba wa iyayenka Allah yana kallo bari ku ji in ka duba littafin fada'ikul adabiyya wani saurayi ne wata ranar suka je aikin hajji shi da babansa da suka je aikin hajji sai mahaifin ya ce yana so zai zaga da ya dan zagaya sai mahaifin ya ce wa dan tafi ka je ka samu ayarin tafiya domin kada a tafi a bar mu mu rasa inda zamu kusan a lokacin da in ana tafiya a cikin ayari ake tafiya da shi yaron ya tafi ya bar baban ana cikin tafiya sai yaron ya ga baban shi bai taho ba sai yaron ya juya da baya da sauri yana zuwa sai ya ga baban suna cikin tafiya baban baya yi tafiya sai ya dauki baban ya ce hau baya na mutum sai ya dauki ya goyi Babansa suna cikin tafiya suna cikin tafiya yaron yana nin shi ya ce wallahi kawai sai na ji wani irin ruwa yana zubowa a kan kirjina sai na fahimci mahaifina yana yin hawaye sai yake ce mai la ya aba ya ce ya baba na ka kwantar da hankalinka wallahi an ta akaffa alayya min rish wallahi ba ka da nauyi a bayana kamar inda ka san an sanya min wani wani wato gashi ne ba ba komai ba ba kar ka dauka na gaji sai baban ya ce a ba ina yin kuka saboda wai ka dauke ni bane saboda wai ko ina da nauyi a'a na yi kuka ne saboda ni ma wallahi a dike wannan watan na goyi babana muka zo aikin hajji gashi kai ma din ka goyi ni a dike wannan watan shi sa malamin suka ce in faqatta buzuruka yawman ma sayukhbiruka al-ghayth ayna idan mutum ya shuka ba a cikin gona baka san ina ka sanya iri ba to ruwan sama zai baka labarin a ina ka sanya kun gane domin ruwan sama yana sauka ai zai fito to in kai aikin alheri kai ma zaka girbi aikin alheri wallahu bima ta'maluna basir akan abin da kuke aikatawa Allah basiru yana kallo basirun ya zo cikin alqur'ani mai girma guri shida dan ku san Allah subhanahu wataala yana kallon dukkan abubuwan da dan adam yake aikatawa kada mutum ya dauka cewa duk abin da yake Allah madaukakin sarki baya gani idan kai imani da Allah Allah yana kallo idan ka kafirce mai ma yana kallo da wannan dalili da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun shi Allah shine ya halice ku faminkum kafirun wa minkum mu'min to waɗansu malamai suka ce a cikin wannan ayan akwai hazaf an share wani abu abinda aka share huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wa minkum fasiq sai Allah ya share fasiqun din lima yadullu ala dalalati saboda kalman fasikun ya kalman kafirun ya dauki fasiki to dan haka ba sai an ƙara fada ba kun san saboda hikima irin alqur'ani Wadan suka ce a'a babu hazafu ba a share komai ba in ji waɗansu malamai suka ce a'a dama al-maqsudu zikru tarafai abinda Allah yake nufi dama ya ambaci guda biyu shi sa kadai ya ambace su huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun akwai kafiri akwai mu'mini kuma dama ita duniya haka take akwai wanda sun imani da Allah akwai wanda kuma sun kafircewa Allah waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya yi alƙawari a kodayaushe sai ya taimake su shi isa yake da kyau akan ko ina mutum ya kasance cikin masu ambatan Allah tunda Allah ce wallahu bima ta'maluna basir kuna yin tasbihi to Allah yana kallon kuna yi ba ku yi wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon ba ku yi kaga anan Allah ya ambaci lahul mulku mulki na shi yake sifar Allah ce al-mulku ko ba sifar shi bace alhamdu godiya ga Allah sifar Allah ce ko ba sifar shi bace ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa lahul mulku wa lahul hamdu alhamdu godiya ga Allah take yake cewa halittu ba su san komai a duniya ba Allah shi ya sanar da su to can ne ba za su gode mai ba ai dole sai sun gode tunda shi ya sanar da mu lam ya'rifu ba mu san komai ba sai yanzu ya sanar da mu to ya kamata a gode idan mutum yana yin tasbihi yana gode wa Allah mutum ya yi amfani da damarsa malik bin dinar a cikin rawdatul uqala shafi na 63 yake magana yake ta ittaqi ta'ata Allah tijara ta'tika al min ghairi bida'a yace wallahi ka dauki da'a ga Allah ita ce kasuwancinka ta'tika arbahu arbah yace riba zai dinga zo maka min ghairi bida'a yace wallahi ba tare da kayanka ba ka san mutum ba sai ya siyar zai samu riba ba to idan mutum yana daukan da'a ga Allah subhanahu wataala shine kasuwancin sa wallahi ba sai ka kai wani abu ba Allah zai dinga baka riba mumini kenan wanda kullun yana amfani da damar sa ya gode wa Allah hatta da bakin sa ka duba littafin uyunul uyunul hikayat ibn jawzi yake ba da labarin wani bawan Allah ne wannan bawan Allah makaho ne kuturu ne gurgu ne masifa ta hada kan wannan bawan Allah sai wani bawan Allah ya zo wucewa da ya zo wucewa sai ya gan shi sai ya ce da Allah taimake ni mana da ya ga alamar yana cikin wahala sai ya ɗauke shi da ya ɗauke shi sai ya kai shi wani gida ya ajiye shi da ya ajiye shi a cikin gidan sai ya manta da shi kwana biyu sai ce kai kai hakuri ka san idan kai talaka ne yawanci mutane mantawa suke da kai ba a tunawa da kai wallahi wani talaka sai ya manta da kai sai kai shekara ma bai kira ka a waya ba haka ne da yake shi yana cikin masifa sai aka manta da shi ba a kin neman sa abun mamaki sai ranar da ya tuna da shi sai ya zo wajen yana zuwa sai kai hakuri na manta da ke sai sai inna ni man yazkuruni ina da wanda yake tunawa da ni shine Allah yace Allahu akbar shikenan sai ya dauke shi yace baran aura maka mata da za ta dinga wanke maka wannan kazantar diwa da take fitowa a cikin ka ba sai yake cewa ya za ka yi ka ce za ka ɗaura mun mata gani ni ne sarkin duniya Sai ke sarkin duniya kana kuturu sarkin duniya ba ka da kaba sarkin duniya baka da hannaye suna zaune kawai sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya faɗi sai mutu yana mutuwa sai wannan bawan Allah ya ce a a a ya zan yi da wannan bawan Allah sai ya mai wanka ya sanya hamdu da hannunsa ya mai wanka ya mai wanka sai je solin kafani yana solin kafani tunda bai da kafafu bai da hannaye sai ya dauki almakashi sai ya yanke shilin kafani saboda ai bai da tsayi sai aka sanya shi a cikin ɗan kaɗan iyaka daga nan ne kawai zuwa nan daga kai zuwa zuwa zuwa zuwa nan yana sanya shi a cikin linkafanin sai ya bashi a ciki sai ya je kwanta ya yi bacci garin Allah ya waye akan zai zo ya ce ma mutane a zo a tafi da shi makabarta a mai sallah yana cikin bacci kawai sai ya ji an ce mai ana mai magana bai san waye ke faɗa ba ya khalaf sunan shi khalaf bakhilta ala waliyyi wa muhibbi bi kafanin qalil فقد رددنا عليك كفنك وكفناه عندنا بالسندس والكسبرة aka ce ta mana rowa da linkabani ga masoyinmu in ji Allah sai ka ce to mun dawo maka da linkabanin ga mun mai linkabani a wajenmu da alhari da dusar zinari. sai ya ce wallahi ina sauri sai na zo na ga an canza likafani ba irin wannan na same ba sai ya yi sauri ya tafi gidan likafani yana zuwa fa'iza likafanin mulfa sai ga likafanin gashi an dawo da shi ya aka yi Allah ya sani to bayin Allah na kwarai muminai kenan wanda kullum bakin su suna yawan ta ambatan Allah shi sa Allah subhanahu wataala yana kallon abin da suke yi shi yasa ya musu sakayya Allah madaukin sarki ya gafarta mana abin da na faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sanya a mizani abin da kuke ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu ala ya da mu duniya da